amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum yau 23 ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa da 1447 wanda ya yi daidai da goma ga watan april shekara ta 2026 miladiya yau 22 ne ko 23 wanne ne wanne ne ba wanne ne na? ta kunji 22 ne yau a gyara to a muna cikin tafsiri na suratul baqara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 mun tattauna game da tarihin bani isra'il yanda suka zo suka zauna a misra bayan rasuwan ainihin annabi yusuf alaihi salam ya zamanto suna ta haihuwa suna ta haihuwa har ya zamanto sun tara al'umma masu yawa sai ya zamanto mutanen misra kibdawa suka fara hasada suna yin hasada ga ainihin bani isra'il cewa ga bani isra'il suna haihuwa da yawa nan gaba zai iya yiwuwa in suka yi yawa yawan ya sanya su kwace mulki a wajen mutanen Misira, to wannan abin ya sa fir'auna da mutanen shi suka fara yin hasada ga bani isra'il an gane ko akwai ruwaya da ke nuna cewa wato wani boka ne ya yi bokanci da ya yi bokanci sai ya ga cewa ainihin za a haifa daga cikin bari isra'il wani yaro wanda zai to sababi na hallakan ainihin fir'auna sai fir'auna wato ya yanke hukunci cewa tun da dai an ce yaro to zai ringa kashe ainihin yara maza na bani isra'il yana rayar da mata kuma ya ringi ganawa bani isra'il azaba yana dora musu aikin da ya fi ƙarfinsu da irin wannan gaba ɗaya yana ta faruwa shi ne allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin alƙur'ani inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'a yastadifu da'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna yayi girman kai a doran kasa yayi dagawa ya sanya mutanenta suka zamanto kungiya kungiya bi ma'ana ya kasa su kashi kashi akwai yan gata akwai wuladantattu shine Allah ya mana bayani yastadifu da'ifatan minhum yana ta raunanar da wasu bangare daga cikinsu yuzabbihu abna'ahum yana ta yayyanka yara maza nasu wa nisa abu. yana rayar da yara mata innahu na minal mufsidin lalle shi fir'auna ya kasance daga cikin masu barna a doron ƙasa sai Allah ya ce wa nuridu an namunna alal ladzina stud'ifu fil ardh to sai muna so mu yi baiwa ga wa'annan wanda ake raunanawa a doron ƙasa wa'annan wanda ake zalunta din nan ana kashe yaransu maza ana rayar da mata ana sanya musu aikin wahala ana ƙasƙantar da su wani ridu an na munna alallazi na turi ibufil arzu sai muka yi nufin mu yi baiwa ga wa'annan wanda ake raunanawa a doron ƙasa wa na ja'alahum a immatan mu sanya su zaman to shugabanni wa naj'alahumul warithin ko muna so mu sanya su zama masu gado na ainihin misra wannan makina lahum fil ard ko muna so mu tabbatar da su a doron kasa innal arda lillahi nurisuha man nasha'u min ibadina wal aqibatu lil muttaqin an gani shine sai muna so wa nuridu an namunna ala allazina subi'u fil ard sai muna so mu yi baiwa ga wa'annan wanda ake raunana su a doron ƙasa wa naj'alahum a'immatan mu sanya su zaman to shugabanni wa naj'alahum alwarithin mu sanya su zaman to masu gado wa numakkina lahum fil ard sai muna so mu kafa su a doron ƙasa muna so mu tabbatar da su mu kafa su wa nuriyar fir'auna wa hamana wa junuda kuma minhum makaru ya zaru sai muna so mu nuna wa fir'auna da rundunansa daga gare su abinda suke jin tsoro ai suna jin tsoro kada bani isra'il su yi yawa in suka yi yawa za su yi ƙarfi in suka yi ƙarfi za su kwace misira sai muna so mu nuna musu abinda suke tsoro din nan Allah zai iya tabbatar da shi ko sun so ko ba su so ba ina fatan gano wannan to shine Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi musan da ake gudu annabi musan da ake gudu a haifa tunda fir'auna a wannan lokaci yana ta iya kokari duk wani ɗa namiji da aka haifa sai ya kashe sai Allah ya kaddara za a haifi ɗa namiji kuma ɗa namijin nan za a haife shi ne kuma a reni ɗan a fadin shi an gani za a reni ɗan a fadin fir'auna kuma ɗan shi ne zai zamanto sababi na kushewar mulki fir'auna zai ta kashe yara amma yaran da zai zamanto sababin kashe shi a fadin shi za a rene shi zai ci abincin fir'auna ya samu gata na ainihin zama a fadin fir'auna ya samu tarbiyya a wannan fada an gane wannan aiki to bayan annabi musa alaihi salam ya girma allah subhanahu wata'ala sai ya bashi sako Allah ya bashi sako cewa inni ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimi salata li zikri lalle ni ne Allah babu wani abun bauta da gaskiya sai ni ka bauta mun kaga sai Allah ya nuna wato a da Allah ya fara aiko annabi Musa gare shi shine da'awa na me da'awa na tauhidi sannan kuma ya aiko annabi Musa cewa izhab ila fir'auna innahu daga fa qul hal laka ila an tazakka ka tafi zuwa ga fir'auna lalle yayi dagawa an gani ka nuna masa cewa shin ya samu ya samu ya samu ya tsarkaka ya koma ya bauta ma Allah shi kadai sannan kuma daga cikin sakon da aka aike shi shine ya gaya wa fir'auna an arsil ma'iya bani isra'il wala tu'azibhum ka aika tare da ni da bani isra'il kada ka daina ka daina azabtar da su ji ina ka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba al-huda kaga annabi Musa Allah ya aiko shi je ya samu Fir'auna ya gaya masa gaba da gaba an arsil iya bani Isra'il cewa ka aika da bani Isra'il tare da ni ka daina azabtar da su ka daina kashe yara maza kana rayar da mata ka daina kaskantar da su ƙarji ina ka bi ayati min rabbik haƙiƙa mun zo maka da wani mu'jiza daga ubangijinka da zai nuna cewa lallai daga Allah muke cewa wannan sako daga Allah ne Allah ne ya turo ni in zo in kwaci bani Isra'il daga zaluncinka in kai su zuwa ga wurin da Allah zai nuna mun inna qad hiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla kaga wannan shine bayan tauhidi menene babban sakon da Allah ya turo annabi Musa ya gaya wa Fir'auna shine an arsil ma iya bani Isra'il wala tu'azzibhum to annabi Musa yayi iya kokari ya iya kokari domin ya fahimtar da fir'auna tauhidi amma fir'auna ya ƙi yadda ya fahimci tauhidi har fir'auna ya zo yana da awon allantaka yana cewa ana rabbukum a'ala. ni ne kuma maɗaukaci sannan maganan cewa an arsil ma iya bani isra'il shin ya yadda ya ƙi yadda ya saki bani isra'il Allah ya ce ka saki bani Isra'il ka daina azabtar da su ka bani su in tafi da su annabi Musa bayan ya gaya wa fir'auna fir'auna ya ki yadda ne sai ainihin annabi Musa ya gaya wa fir'auna inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla lalle mu an yi wahayi zuwa gare mu cewa lalle azaba ya tabbata ga duk wanda ya juya baya duk wanda ya karyata sakon Allah kuma ya juya baya wannan sakon da na zo da shi na tauhidi da kuma wannan sako da na zo in gaya ma cewa an arsil ma iya bani isra'il wala tu'azibuhum din nan lallai an mun wahayi cewa azaba ya tabbata ga wanda ya karyata kuma ya juya baya an gani a fa ya fara tambayoyi ƙala fa man rabbu ya musa da dai abubuwan da ya kama da wannan ya karyata wannan abu an gani to da dai ya riga ya bayyana a fili cewa fir'auna ba zai karɓi saƙon annabi musa ba bayan annabi musa ya riga ya je ya masa wa'azi da shi da ɗan uwansa haruna allah ya tura su allah ya nuna in za su je ma su yi masa wa'azi da gayan hikima in za su yi masa wa'azi babu zagi babu cin mutunci babu wulaƙanci in za su yi masa wa'azi su yi masa wa'azi na lalama iza haba ila fir'auna innahu daga menene wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaksha ku tafi zuwa ga fir'auna innahu daga Lallai fir'auna ya yi ɗagawa, ya yi ɗagawa a kan tauhidi ya yi tsagawa a kan zalincin da yake wa bani isra'il wa kula da ku ƙaunar layyinan ku gaya masa magana magana mai laushi la'allahu ya zakaru aw sha, ko la'alla zai iya yin tunani ko ya ji tsoron Allah ina ganin a duniyan nan in kana neman shugaba dan kama karya wanda ya fi kowa zalunci a duniya wa ake wa ake ambato fir'auna duk wani sarki azzalimi dan kama karya sai a ce wannan ai fir'aunanci ne kenan ba a taba samun azzalimi irin fir'auna ba ba a taba samun dan kama karya irin fir'auna ba an fahimci wannan ai to kaga duk da haka ba a taba samun azzalimi irin shi ba da Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare shi Allah ya ce annabi Musa ya ce zarzaki fir'auna eh? Allah ya ce annabi Musa ya je ya hau kan mumbari ya tsitsi ne mishi hmm? mai Allah ya ce wa annabi Musa wa kula wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yafsha ku gaya masa magana magana mai laushi ko wala Allah zai yi tunani ko zai ci tsoron Allah to duk da wannan duk da wannan magana mai laushi da wannan magana na hikima wanda annabi Musa ya amfani da shi shin fir'auna ya amfana da wannan wa'azi bai amfana da shi ba a lokacin nan sai Allah subhanahu wata'ala sai ya gaya wa ainihin annabi Musa alaihi salam cewa ya tattaro bani Isra'il cikin dare ya tattaro su gaba daya in ya tattaro su a lokacin nan kowa da kowa yana bacci ya tattaro su ya gudu da su kafin gari ya waye ya riga ya tsere da ainihin bani isra'il daga misra shine inda Allah ke cewa fa auhayna ila musa an idrib bi aswaqal bahar? fa auhayna ila musa an asiri bi ibadi laylan kun gane ai eh wa auhayna ila musa an asiri bi ibadi Allah ya ce mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa ka yi tafiyar dare ga bayina ka yi tafiyar dare kenan lokacin da kowa da kowa ke bacci ka zo ka sulale da bani isra'il a lokacin nan mutane suna cikin bacci annabi musa ya zo ya kwashi bani isra'il da ya kwashi bani isra'il suka shirya ga baki ɗaya ya zo ya gudu da su da ya gudu da su a lokacin nan fir'auna ya farka sai aka gaya mai cewa ai annabi musa ya kwashi mutanensa ya gudu da su lokacin kuma gari ya riga ya waye rana ya riga ya bullo shine Allah yake ba mu labari fa adba'uhum mushriqin falamma tara aljama'ani qala ashabu musa inna lamudrakun sai fir'auna suka yi ta bani isra'il da shi da mutanensa kun san banu isra'il suna gudu a ƙasa fir'auna da mutanensa gwamnati ne kun san ƙarfin gwamnati gwamnati suna da manya-manyan dawaki manya-manyan raƙumma manya-manyan kaza da saboda haka sai gwamnatin fir'auna suka bi su sai da gari ya waye ma rana ya bullo suka hau manya-manyan abin hawa suka je suka nemi suka nemuwa suna ta neman fir'aun a suna neman annabi musa da mutanensa Shi ne allah yake babu labari sai suka bi su lokacin bullowar rana falon matara ne. a lokacin da jama'a biyu suka haɗu sun ga juna a lokacin da jama'a biyu suka ga juna jama'an wa jama'an fir'auna da jama'an annabi musa duk irin gudun da annabi musa ya yi da bani isra'il sai da fir'auna da mutanensa suka kamo annabi musa saboda su suna kan abin hawa mai tsada an gani kafin ka ankara sun kamo annabi musa da mutanensa annabi musa ya gani kirikiri ga fir'auna da mutanensa suna hango annabi musa ga fir'auna da mutanensa suna me suna hango annabi musa to falan ma tara aljama'ani lokacin da jama'an nan guda biyu suke hangan juna suna kallon juna qala ashabu musa inna mudrakun sai mutanen musa suka ce lallai fa za a riske mu ya musa ga fir'auna nan da fadawansa za su riske mu kuma idan suka riske mu suka kama mu lalle ba za su yi mana da sauki ba za su kashe mu za su azabtar da mu yanzu yaya za mu yi shi ne kala ashabu musa inna da budurakun sai mutanen annabi musa suka ce lalle ga munan za a cin mana kala kalla inna magiya rabbi sayahdi sai annabi Musa ce ina ku kwantar da hankalinku ya kuma bani Isra'il Fir'auna da fadawansa ba za su iya riskan mu ba Fir'auna da fadawansa ba za su iya mai ba inna ma iya rabbi sa ya haji lalle tare da ni akwai ubangiji na da sannu zai shirye da ni zai shirye da ni zuwa gawa zuwa ga tafarkin tsira an gano wannan ku annabi Musa alaihi salam ya kwantar da hankalin bani Isra'il an gano wannan ko sai Allah ya ce fa auhayna ila Musa an idrib bi asfakal bahar Allah ya ce sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa cewa ka buga ainihin sandanka a teku ka daga wannan sanda naka ka buga shi a teku fan falaka da ya buga shi a teku sai tekun nan ya tsage fa kana kullu firqin kadawdul azim sai ya zama to kowane tsagu kamar wani yanki na dutse mai girma da ya buga shi sai ko sai sai ku ya tsage sai zama kowane tsagewa da yayi kamar wani yanki na dutse wanda yake mai girma a lokacin nan wa azlafna sammal akhari a lokacin nan sai muka kusantar da sauran su ma a can fir'auna da ya ga cewa bani isra'il da annabi musa wato sun shiga cikin teku a guje teku ya tsage biyu sun shiga sai fir'auna ya taho a guje shi ma zai shige an gani ku shi ne allah yake cewa abin nan wa azlafna sammal akari mun kusantar da sauran su ma a can suwaye sauran fir'auna da mutanensa mun kusantar da su zuwa ga wannan tekun suka zo su ma da fir'auna ya ga annabi musa ya fada cikin teku da gudu da shi da mutanensa shi ma sai ya dauka cewa ai shi ma zai iya fadawa ai wannan teku tekun waye shi eh, tekun tekun waye in har annabi musa da mutanensa wanda ba su ke da iko da tekun ba teku zai iya tsagewa su shige to shi fir'auna da mutanenka ba min babu aula alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsiru shin mulkin misra gaba ɗaya ba nawa bane shi fir'auna kuma wannan teku ai yana gudana ne karkashin mulki na shin ba sa gani ne kawai sai fir'auna shi ma sai fada da shi da mutanensa yana fadawa sai tekun nan gaba ɗaya sai yi sai ya haɗe bayan bani isra'il sun riga sun tsira sai teku ya haɗe gaba ɗaya da fir'auna da mutanensa sai Allah ya hallakar da su shi ne Allah ya cewa wa an jaina Musa wa mamma ahu ajma'in sai muka tseratar da annabi Musa da wa'anda ke tare da shi gabaki ɗaya sun ma'agarar na al'akari sa'anin sai muka nitsar da wa sauran su waye sauran sai muka nitsar da sauran su ne fir'auna da fadawansa shi ne allah wata aya ke cewa fa'adba'ahun fir'aunu bi junudihi bagiyar wa adwa sai fir'auna da rundunarsa suka bi fir'auna suka bi annabi musa saboda zalunci da wuce gona da iri an gani to me ya faru daga baya da suka da suka bi su da cikin zalunci sai Allah ya mai hatta idza ajraka hulgar ala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana ila almuslimin har sai lokacin da nitsewa ya riske su lokacin da nitsewa ya riske fir'auna sai ce qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il sai ce nayi imani cewa lalle babu abun bauta sai dai wannan ubangiji wanda banu isra'il suka yi imani da shi yanzu na yarda shine abun bauta a da fa wa ana minal muslimin ni a yau din nan ni fir'auna in ji shi ina daga cikin masu miƙa wuya ga dokokin Allah yanzu ina daga cikin mai miƙa wuya ga maganar annabi Musa sai Allah ya ce masa al'ana wa kar aswaita qablu wa kunta minal mufsidin a yanzu ne ka gano cewa Allah ɗai ne a yanzu ka gano cewa ni kaɗai ake bautawa wa kar aswaita ƙablu alhali ka saba ma wannan kalma ta la ilaha illallah gabanin wannan wa kunta minal mufsidin kuma ka kasance daga cikin masu barna wani barna zalunci da dagawa zalintan bani isra'il da kuma wuce gona da iri to kun ga wannan shine abinda Allah yake bamu labari a nan wajen wa iz farakna al-bahra fa anjaynakum wa agrakna ala fir'auna wa antum tanzurun a lokacin da muka tsaga teku a gare ku wa iz farakna al-bahra a lokacin da muka tsaga teku a gare ku fa anjaynakum sai muka tseratar da ku daga mutanen fir'auna wa na ala fir'auna sai muka nitsar da iyalan fir'auna wa antum tanzurun ku ba kuna kallo kuna kallon ikon Allah ku nan annabinku ya riki sanda da ya zo daidai wannan tekun lokacin nan fir'auna saura iris ya kama ku kuma da ya kama ku da ya hallakar da ku gaba daya sai Allah yake cewa sai na umarci annabinku ya buga sanda a cikin teku da ya buga sanda sai wannan teku ya dare biyu da wannan teku ya dare sai annabin Musa ya shiga cikin wannan ruwa ya ce kuma banu Isra'il kowa ya zo ya shiga cikin wannan ruwa haka kowanne daga cikin ku ya shiga cikin wannan ruwa Allah ya ce sai na kwace ku daga ainihin azaban wannan azalimi dan kama karya shi kuma ɗan kama kariyan ya zo zai shiga ruwan kamar yadda kuka shiga sai mai ya faru fa an na kum wa agarak na ala fir'aun sai muka cece ku muka nitsar da iyalan fir'auna wa an tumtan zurun alhali kuna kallon ikon Allah shin wannan ƙaramin ni'ima ne Allah ya a gare ku ba ƙaramin ni'ima ba ne an gane ku wato lokacin da kuka shiga cikin tsananin azaba ku tuna har ma wasu daga cikinku suna cewa uzina min qabli an na, wa min ba'di ma na? ya Musa kullum kana cewa mu yi haƙuri mu yi haƙuri mu yi haƙuri an cutar da mu tun kafin ka zo mana tun kafin ka zo duniya ya musa wannan azalimin fir'auna yake cutar da mu sannan wa min ba'adi ma ji itana Haka nan bayan ka zo mana wannan azalimin fir'auna ya ci gaba da azabtar da mu zuwanka bai tsayaratar da mu daga azaban fir'auna ba an gane ku? kamar suna so ce ma annabi musa mun gaji da wannan zalunci yanzu haka za mu zauna da irin wannan zalunci ya musa a lokacin mai annabi musa ya ce annabi musa ya ce a fito annabi musa ya fito yana ta inkarul alani ya fito ya hau kan mumbari yana ta tsine wa fir'auna ya fito yana wa fir'auna inkari a gaban jama'a me yayi ala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzuru kayfa bi sai ya ku bani isra'il ku yi hakuri asa rabbukum an yuhlika aduwakum ana fatan ubangijinku zai halakar da wannan makiyi naku wa yastakhlifakum fil ard kuma zai gadar da ku wannan kasa wannan ƙasa na misra din nan wanda fir'auna yake mulki Allah zai shugabantar da ku a kansa fa yanzuru kaifa ta'malun shi kuma ya duba ku kuma ya za ku idan an ba ku mulkin shin za ku yi mulki ne da tauhidi za ku yi mulki ne da littafin Allah za ku yi mulki ne da adalci ko za ku yi mulki irin mulkin fir'auna shine ma'ana fa yanzu kaifa ta'malun Allah zai duba yaya kuke aikatawa an gane ai kaga irin maganganun su uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana daga baya lokacin da Allah ya halakar da fir'auna sai Allah yana ba mu labari wa kaumar alqauma allazina kanu yastad'afuna masharik al-ard wa maghariba allati barakna fiha sai muka gadar da wayannan mutane da ake ta raunanarwa mutanen da ake ta dankwafewa muka gadar da su masharik al wato gabashin ƙasa wa da yammacinta allati Barak, fiha wanda muka sanya albarka a cikinta wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila sai kalmar ubangijin ka kyawawa suka cika ga bani isra'il saboda mai haƙuri me kuke tunani da a ce banu isra'il ba su yi haƙuri da zaluncin fir'auna ba suka ce za su fito su ɗauki makami su yi fito na fito da gwamnatin fir'auna me kuke tunanin zai faru da fir'auna ya ƙarar da bani isra'ila amma annabi musa alaihi salam idan suka taso suka ce ya musa gaskiya mun gaji da wannan zalunci sai ce ista'inu billahi wasbir innal arda lillah yurisuha may yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin yace ku nemi taimako da Allah fir'auna nan wannan mulkin da fir'auna yake takama da shi waye bashi Allah ku ringa bauta ma Allah kuna neman taimako da Allah lalle wannan ƙasa ɗin, in ma ya zama to malamai suka ce duniya gaba ɗaya shine wannan ƙasa ɗin. ko kuma wannan ƙasa ɗin Misira, lillahi na Allah ne yuri su ha man sha ubin ibadi Allah yana gadar da wannan ƙasa ga wanda ya so ga bayinsa in ya so ya gadar da wannan ƙasa ga kafiri in ya so ya gadar da wannan ƙasa ga musulmi a wannan lokaci wane ne ya gaji wannan ƙasa kafiri kuma fir'auna da bani isra'il suka zauna karkashin mulkin wa dama yana halatta musulmi su zauna karkashin mulkin kafiri kuma su yi haƙuri ba su ɗauki makami ba mai ke kawo haka mai ke kawowa musulmi su zauna karkashin daula kafira kuma su yi haƙuri akan zama a cikin daular mai ke kawowa idan ya zama to musulmi suna da rauni ba za su iya canza wannan gwamnatin ba amma in suna da ƙarfin da za su iya cire wannan shugaba su ɗauko shugaba masanin Allah su ɗaura shi wanda zai gina wannan ƙasa akan adalci ya zan wajibi su aikata shi Suna fatan gane wannan a lokacin me yasa fir'auna da bani isra'il a me yasa annabi musa da bani isra'il ba su dauki makami sun ce za su kifar da fir'auna ba saboda a lokacin nan karfin fir'auna ya ninninka karfin bani isra'il ninkin baninkin dama ana iya samun lokacin da karfin kafiri zai ninninka karfin musulmi ana iya samu a ce wannan kafiri ne ya kauce gaskiya amma yana da karfin makamai yana da nukiliya yana da rocket yana da missile wanda musulmi ba su da shi shin kasancewa kafiri ko ɗan bidi'a yana da manya-manyan makamai yana nuna cewa musulmin can sun kafirce ne a'a Allah subhanahu ala yana iya jaraba musulmi da wani kafiri kasu kafirin nan ya zo da ainihin manya-manyan makaman da su ba su da shi kuma yana da ƙarfin sojojin da ba su da shi yana da ƙarfin tattalin arzikin da ba su da shi kamar yanzu muka duba ainihin duniya gaba ɗaya yanzu su wane ne karfin mulki ke hannunsu kafirai ne karfin tattalin arziki yana hannuwa kafirai kuma yana hannun kafirai ne. ina fatan gano wannan to ga Allah ta'ala an ya ga dama Allah malikul mulk ne an yi util mulka man yasha wa yanzu yanzi'ul mai mimman yasha Allah shi ne mamallakin mulki yana bada mulki ga wanda ya so kuma sannan yana iya kwace mulki mai manya sha daga wanda ya so saboda haka Allah a wancan lokaci ya ba da mulki ga fir'auna daga bayan sai Allah ya gaya wa bani Isra'il ku kwantar da hankalinku ku yi haƙuri nan da aka ce ista'inu billahi wasbiru wani irin haƙuri yake so su yi a nan wajen a wajen malamai na aƙida ai haƙuri ya kaskashi kashi asobaru ala da'atillah as-sabru amma asillah as ala ala ana so in an ce musulmi su yi hakuri hakurin da ake bukata su yi guda uku ne farko su yi hakuri akan biyayya ga Allah in Allah ya kawo dokoki a wajen aƙida a wajen ibada a wajen mu'amala su yi haƙuri su yi biyayya ga wannan dokokin da Allah ya kawo sannan asabaru an ma'asillah su yi haƙuri daga barin sabon Allah Allah ya ce baya son shirka Allah ya ce baya son bid'a Allah ya ce baya son zalunci su yi haƙuri su bar sabon Allah sannan wasobaru ala aqdarillah su yi haƙuri akan kaddara na Allah wane ne ya kaddara fir'auna zai mallaki bani isra'il Allah wane ne ya kaddara zai yi wannan mulki din ya dade yana mulki yana zalunci Allah to mutum bai cika cikakken musulmi sai ya yi haƙuri da wa'annan rukunai guda uku ina fatan gane wannan to sai gashi daga baya da suka yi haƙuri bani isra'il Allah ya cika alƙawari ko bai cika ba walaƙar sadakar kalimatuna da ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana hakika kalman azaba kalman muta azaba ta cika ga bayinmu na manzanni kalma ta alkawarin da muka yi na nasara ta cika ga bayinmu musulmai inna hum lahumul mansurun cewa lallai Allah ya musu alkawari lallai za a ba nasara ko ba jima ko ba dade wal aqibatu lil muttaqin wa inna jundana lahumul ghalibun kuma lallai rundunan mu sune masu rinjayi ko ba jima ko ba dade Allah zai daura ainihin musulmi akan kafirai kuna ganin karfin makamai na amerika na ingila na china na russia na waye karshe ana ha maza ha mata karshe gaba ɗaya nan gaba allah ta'ala zai ture wa'annan mutane ya ɗaga musulmi a kansu an gane ku? kuma musulmin da allah zai ɗaga su ne musulmin da suka yi ruko da aƙida da kyau musulmin da suka bauta ma Allah shi kadai baya shi ba sa shirka da shi musulmin da suke shirka suna bautan wani Allah ko da suna la ilaha illallah amma suna bautan wani Allah sannan suna kokari su yanke alakan ƙarshen wannan al'umma da farkon wannan al'umma din suna so su yanke alaka tsakanin ƙarshen al'umma da farkon wannan al'umma suna fatan gano wannan kuna ganin Allah zai taimaki wannan mutanen a takaice Allah zai taimaki yan shi'a farko dai yan shi'a mushrikai ne su suna shirka sannan yan shi'a suna kokari su yanke mana tarihi su nuna sahabban manzan Allah duk gudun wanda suka ba musulunci ba abin da suka yi na fatan gane to wayannan mutane ko da sun kwana cewa la illallah ko da sun tara makaman da suka tara suka tara manya-manyan bizayi suka tara nukiliya Allah ba zai taimake su akan kafirai ba su wanene ne Allah zai taimaka akan kafirai wa'ada Allahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard Allah yayi alƙawari ga wanda suka yi imani daga cikin ku kuma suka yi aiki mai kyau cewa la yastakhlifannahum fil ard cewa wallahi da sannu zai shugabantar da su a doron kasa su wane ne Allah zai shugabantar wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati shin shirka amilu salihati ne zagin sahabbai da kafirta sahabbai da kafirta matan annabi amilu salihati ne inkarin cikan alkur'ani amilu salihati ne taqiya amilu salihati ne to Allah alƙawari me yi wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati Allah ya yi alkawari ga wanda suka yi imani daga cikinku suka yi aiki mai kyau sharaɗi kenan la ya takalifan lahum fil ard cewa wallahi da sannu zai shugabantar da su a doron kasa kamar taklafan lazina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wanda suka zo gabanin su wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum kuma wallahi da sannu zai tabbatar da su akan addinin da ya zaba musu wani addini ya zaba musu to da sannan Allah zai tabbatar da su kan addinin da ya zaɓa musu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna kuma da sannu Allah zai musanya musu bayan tsoron da suke ci Allah zai musanya musu da aminci da can suna jin tsoron kada miza ya ringa sauka a cikin garuruwansu suna jin tsoron kada kafirai su zalunce su to daga baya Allah zai ba musulmi wani irin karfi wanda in Allah ya ba su wannan karfin da wannan karfi Allah zai shure ainihin kafirai da shi amma ta yaya ake samun wannan ƙarfin Allah ya ce ya abu duna ni la shirku na bi shai'a su bauta mini kada su haɗa ni da komai wannan shi ne sharaɗi na samun nasara in dai muna so Allah ya bamu nasara matsayi mu na musulmi sai ya zama domin bauta ma Allah shi kadai ba ma shirka ina fatan gano wannan ya hukunci mutumin da ya haifi yaro ya same suna Abdul Hussein abdu hassan abdu bakir ya halatta waye suke yin haka yan shi'a ya hukunci mutumin da in ya shiga cikin tsanani zai kira sunan wa zai kira sunan husaini na shiga cikin tsanani ka bani haihuwa na shiga cikin tsanani ka bani arziki na shiga cikin tsanani ka bani lafiya wanda yi wannan mai yi shirkun akbar mukhrijun min al ya aikata shirka babba mai fitar da mutum daga addini kuma sharaɗin nasara ya abu duna ni la yushriku na bi shay'a an gane wannan aiki wa iz farakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa agrakna ala fir'auna a lokacin da muka tsaga teku a gare ku muka cece ku sai muka nitsar da iyalan fir'auna wa antum tanzurun alhali kuna kallon ikon Allah na'am وأعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لقتنا bayan mun riga mun ba nasara akan fir'auna da rundunansa bayan mun riga mun kafa ku a doron ƙasa sai kuma muka tattauna da annabi Musa cewa ya zo ya zo ya karba a taura ya zo muna so mu gana da shi Shi ne Allah yake cewa iz wa'adna Musa na laylatan lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa dare arba'in. mun ci annabi Musa ya zo mu haɗu a turi sina za mu tattauna da shi dare arba'in. a gani a wata aya ta gaya mana an masa alkawarin dare talatin sannan daga baya sai aka cika talatin din nan da goma wa wa'adna musa na lailatan wa atmamnaha bi asharin fatamma miqatu arba'i na laila ko kaga anan wajen asali da kwana talatin aka yi wa'adi da annabi musa sannan sai Allah ya cika talatin din da goma sai wannan tattaunawan ya zo ya cika kwana arba'in an gane wa izmi wa izwa adna musa arba'ina lailatan sun matakastumul ijila a lokacin da muka yi alƙawari da annabi musa dare arba'in sun matakastumul ijila Sa'annan sai kuka riƙi ɗan maraƙi min ba'adihi bayan tafiyansa bayan tafiyan annabi musa wajen karɓo a taura sai kuka yi ridda sun mata hasumul ijila min ba'di sannan kuka zo kuka riki dan maraki bayan tafiyan annabi Musa wa antum zalimun alhali kuna zalunci ta yaya aka yi bani Isra'il suka yi ridda idan mun koma can suratu taha za mu ga yadda aka yi suka yi ridda akwai wani mutum ana kiran shi samiri shine mutumin da ya zo ya yi taƙiyya ya nuna ma annabi musa kamar yana tare da shi lokacin da annabi Musa ya je karbo a taura shine ya zo ya ce musu annabi Musa wato ya manta ne annabi Musa yana so ya je gana da Allah ce wannan wannan sanuwan shi ne ubangijin Musa ya zo ya sassaka ainihin dan maraki da ya sassaka dan maraki sai ke cewa haza ilahu kuma wa ilahu Musa fa nasi ce wannan dan marakin da na sassaka shine ubangijin Musa shine ubangijin ku kuma shine ubangijin Musa mantawa Musa yayi saboda ka mu ci gaba da bauta miji kafin Musa ya dawo da sauransu afala ya rauna Allah ya rjiu ilayhim ƙaunan. wala bi wala yamliku lahum sai Allah yake cewa shin ba sa gani ba sa lura in ba rashin hankalin bani Isra'il ba ba sa ganin cewa dan maraƙin nan baya iya mai musu da magana sannan bai mallaki wala ya mulku lahu bai mallaki cutar da zubu an bana da zu ba ba sa lura saboda rashin hankali wannan samiri ya gamsar da su sun yadda su ci gaba da bautar dan maraki a lokacin da ainihin dama da kafin ya tafi ya ba da amanin bari isra'il gawa ga ɗan uwan shaharuna ya ba da amanin shi sai ɗan uwan Haruna. ya ga sun koma bautan ɗan maraƙi. sai gaya musu wannan fa kuskure ne wannan fa shirka ne an gane da annabi musa zai ga wannan hankalin shi zai tashi haramun ne wannan abin da kuke yi sai suka ce lannabra alayhi akifina ta yarja ilaina musa ka ce ba za mu kuce ba muna lizimtan wannan ɗan maraƙi. ba za mu gushe ba muna lizimtan dan maraki muna shirka har sai annabi Musa ya zo idan ka ga mun daina bautan dan maraki nan sai Musa ya zo ya ce mu daina an gani in annabi Musa ba shi ya zo ya ce mu daina ba kai annabi Haruna baka isa ka ce mu daina ba kaga wannan shine taqlidul a'ma su ba za su daina shirka ba sai annabi Musa ya dawo in bai dawo ba ko da annabi haruna ya gaya musu gaskiya ba za su guba kun fahimci wannan Shi ne ma'ana wa izuwa adna musa Arba'in a lailatan a lokacin da muka yi alkawari ga annabi musa dare arba'in sun matakhasumul ijira sannan kuka riƙe dan maraƙi min ba'adi bayan bayansa wa antum zalimun alhali kuna zalimai a lokacin da annabi musa ya dawo ba da ya dawo ya zo ya ga kuna bautan bani isra'iya kuna bautan dan maraki hankalin annabi musa ya tashi annabi musa ya ɗumauci to amma an ce mun lokaci ya yi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ta'ala shi taimake mu na'am wani ya yi tambaya wai malam salam game da tawassuli karatun baya kamar ka ce mutum zai iya cewa ka yi min abu don darajar manzan Allah malam ina son ƙarin bayani idan na ce ga tambaya idan na ce ka yi min abu don darajar manzan Allah wannan tawassuli ne menene wannan ce da Allah malam Ibrahim ka yi min abu don mahaifinka alfarma ne cin arziki cin a musulunci ba cin arziki da na ce wallahi abin wannan laifin da ka yi, wallahi abin da ya sa na kyale ka daraja mahaifinka shi wannan ya halatta ko bai halatta ba ya halatta an gane larabawa idan wani ya yi musu laifi ko kuma idan wani ya yi laifi ana so a hukunta shi yakan yakan nemi arziki da da zumunci ce dan Allah zan zumuncin da ke tsakanina da kai ka iyale mu ta ce wallahi wa nashattuhu rahima sai na gama shi da zumunci nace dan zumuncin da ke tsakanina da kai dan Allah ka yafe mu wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham wal arham ko wal arhami eh wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama ko ku ji tsoron Allah ku kiyayi dokokin Allah wanda kuke roƙon junanku da shi sannan ku ji tsoron zumunci ka ku yanke shi akwai wal arhami tasa'aluna bihi wa tasa'aluna bil arhami amma wannan kira'a ce shaza wal arhami na ba san gani a takaice dai akwai nusus idan muka duba sharhi na ainihin kashfu shubha wanda al'allama ibn bas ya yi akwai wannan bayani ya halatta wato ka taimaki mutum don darajar wani to idan ko ya halatta ka taimaki mutum don darajar wani to darajar wa ya fi cancanta nan take in ya gama kan shi ka taimake shi na manzan Allah to almajiri yanzu ya zo ya ce maka don darajar annabu ka bani kaza za ka bashi za ka bayar da kudu ko wani yakan ce ka ce dan daraja take dai dan san annabi ne in almajiri ya ce dan darajar annabi ka mun kaza ka ce zan baka amma ka gyara ka ce dan san annabi na ba san gane to me bambancin dan darajar annabi da kuma dan san annabi so menene so ibada ne ko to yanzu ina gama shi da ibada kenan ibada Allah ne dan ibada kamun kaza yaya yau kaga a babin tawassuli alaƙa tsakanin mutum da Allah shine ake yin haka alaƙa tsakanin mutum da Allah ba na cewa dan darajar mahaifi ya Allah dan darajar mahaifina kamun kaza ya Allah dan darajar manzan Allah kamun kaza duk da cewa a duniya ba mai darajar manzan Allah ne sallallahu alaihi amma ba a roƙo da darajan wani saboda hadisi ya tabbata manzo Allah yana cewa wa man a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin shi ya dakilar da shi dangantakar shi baya kai shi gaba idan aikin ka ya dakilar da kai baka yi aiki mai kyau ba kasancewan babanka annabi ne ko babanka waye bai sa ka shiga aljanna ya faɗi matu bintu muhammadin salini min mali ma shi'iti la an anki min Allah shay'a ya ke fadi madiyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki roƙe ni abin da kike so daga cikin kuɗi na dukiya na ba na iya amfanar da ke komai daga azaban Allah in ya zo kun gane wannan ai yau la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim kun gane wannan ko saboda haka abin da ya shafi tawassuli ba ka cewa dan darajan wani ko dan alfarman wani ya Allah yi min kaza amma za ka cewa ya Allah dan san annabi yi min kaza dan san da nake ma annabi dama ana tawassuli da ainihin ana tawassuli da Allah da sunayensa da sifofinsa sannan ana tawassuli da aiki mai kyau a tawassul bil a'mali salihah sannan ana tawassuli da barin saban Allah sannan ana tawassuli da mi da addu'a mutumin kirki aka maka lawo zan yi jaraba don Allah kamar addu'a aka maka lawo zan yi tafiya don Allah kamar addu'a dawo lafiya wannan wani tawassuli ne a tawassul bi du'a'i rajulin salih wannan ya halatta to wannan suna daga cikin kaɗan daga cikin tawassulin da ya halatta Allahu a'alam kenan kalas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara wa malam lafiya da jajircewa akan wannan hanya ta salafus salih malam ina tambaya ne akan nisabin zakka nisabin zakka nawa ne yanzu miliyan nawa ne miliyan sha bakwai da dubu ɗari biyar da tamanin da takwas da ɗari uku da ashirin miliyan sha bakwai da dubu ɗari biyar da tamanin da takwas da ɗari uku da ashirin wannan shine miliyan a nisabin zakka duk mutumin da bai mallaki miliyan sha bakwai ba zuwa sama talaka ne zakka bai hau kanshi ba na fatan gane wannan inda ya zama to mutum ya mallaki miliyan sha biyar talaka ne miliyan goma talaka ne shi za a yi lissafi da zinari ne ko da azurfa ana yin lissafi ne da zinari da azurfa duka amma yanzu kiman azurfa ya faɗi ne a da kiman zinari akwai da kiman zinari ke daidai da azurfa da zinari zinari ɗaya yana daidai da azurfa 20 to amma yanzu ba yanzu ba haka ba ne yanzu azurfa kiman shi ya riga ya lalace gaba ɗaya sannan me yasa malamanmu na wannan jumhuriya na wannan zamani suka doge akan dinari suka bar azurfa saboda azurfa ya riga ya lalace in an ce za a ringa yin zaka da azurfa zai zama to kusan kowa zaka ya hau kanshi kusan zai zama to kowa don kila dai azurfa ne za ce miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu kasan ko miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu akwai mutane da yawa haka nan yara kila akwai masu miliyan ɗaya za ka yi ganin wani ƙaramin yaro da miliyan ɗaya yanzu miliyan ɗaya yanzu aka baka aka ce ka kana da mata hudu ka kula da su cikin kwana nawa zai ƙare nawa ne kudin haya in mutum zai kama self-contained kawai nawa ne aƙalla biyu. to mutum 350 go? to kana da miliyan daya ka kama haya a 350 ka zo ka ɗan yi gyare-gyare ta kwaskwarima ga kudin abinci eh ga kudin makarantar yara da sauransu me zai rage kaga kai ma kana bukatar zakka shine sai shi Allah ya taimaki malam ya ƙara lafiya madawwamiya Allahu a'lam tunani na azurfa ku auna ku gani azurfa kiman azurfa an ce za a yi da shi kusan kowa zaka zai hau kanshi kuma kudin najeriya ya lalace sosai bai da daraja an gani kana da miliyan ɗaya da wani abu an ce zaka ya hau kanka ka kasa shi arba'in ka ba da zaka sannan kana gama zaka za a ce to in kana da shago wannan jalin ka ne ce to dama ana so ka biya kudin shago sannan ga kudin gida sannan ga yaran ka an kore school fees kuma jalin ka gaba ɗaya miliyan ɗaya ne da wani abu eh? ba ka da ƙwayan shinkafa a gida Ba na kalla allahumma wa bihamdik A an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk